yau ne shugaba muhammadu buhari ya cika shekara ɗaya cif akan karagar mulki inda muhimman abubuwan da ake ganin gwamnatin ta samu nasara a kai ya hada da yaƙi da 'yan ƙungiyar ta boko haram da suka share shekaru shida suna cin karensu ba babbaka da kuma nasara a kan yaƙi da cin hanci da kaɓar rashawa inda ake bankaɗo munanan sace-sace da barayin da suka wawuri dukiyoyin ƙasar najeriya babu ƙaƙaftawa a fira da ya yi da waɗansu 'yan jaridu shugaba muhammadu buhari ya bayyana cewar abin da ya fi tada masa hankali tun da ya hau karga mulki shine irin yadda aka yi sakaci da sharholiya da ɗimbin arzikin da ƙasar najeriya ta samu a shekarun baya ta hanyar kashe kudaden waje domin shigowa da kayan ci da alato maimakon a yi tanadi kuma a gina ƙasa najeriya a fira da na yi da daya daga cikin jami'an hudaje jama'ar a fadar gwamnati wato malam garba shehu ya bayyana min cewa babu shaka nasarorin da shugaba muhammadu buhari ya samu a yi fili suke musamman a akan waɗannan fannonin da shi shugaban ya bayyana a baya to amma ya gamsu da tsokacin da nake gabatar masa cewa akwai babban kalubale bayan da na magana abinci da kuma tabbatar da cewa kasashen ketare da aka aje makudan kudaden najeriya daga hannun barayin kasar shina ci gaba da zama wa kasar ƙayan kifi a wuya domin samu da dawa da kuɗin nan ƙasa najeriya na da wahalar gaske wannan kan babbar magana domin ai idan masu saurare suka tuna shugaban muhammadu buhari wannan kamfe na cewa a dawo da kuma a kudinsu da aka sace a har ƙasar waje ya ɗauka ya kai shi mutane ba za a manta da 'yan sa da aka samu tsakanin shi najeriya da cameroon prime minister na ingila a kwanakin nan ba kuɗi dai na najeriya da aka sata aka fitar da shi waje har akwai wanda yake na zamanin baya can tun mulki da aka yi lokacin shugaba marigayi general sani abacha ana ta bin mutane a wancan lokaci na su alamisu ya gana James Ibori ga gidajensu ga kudaden da suka dauka ana ganin su a banki amma kasashen nan na turai sai ta maganar suke a je a dawo a je a dawo fatan mu shine wannan kamfen da shugaban Muhammadu Buhari ya dauka ya tafi kasashen duniya watakila zai sa su kansu nauyi da kunyar karbar kayan sata ma da suke ya ishe su su kakkabo kudaden nan su dawo mana da su ana fata cewa za a samu ci gaba kan wayannan abubuwa ba da ɓata lokaci ba. To ya talakawan Najeriya su ma suke duban irin gwagwarmayar da shugaba Muhammadu Buhari a cikin shekara ɗayan nan. Shugaban kungiyar ceto al'umma ta ƙasa wato Hajiya Naja'atu Muhammad. Ɗaya daga cikin kuma manajojin kamfe na shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ta yi min tsokaci inda take cewa. Abin da ya fi addaba talaka yanzu shine lamarin tsadar abinci. To ga a wannan lokaci an samu tsananin tsadar abinci saboda an daina shigo da shinkafa kuma wato a akwai mutane suna tunanin dala ce ba dala ce ta sa tsadar shinkafa ba don ita kanta shinkafar da ake noma a cikin ƙasa wadda babu dalan ka gani ita ma tana tsada kwarai da gaske to amma abin da nake kokari mutane su gane idan ka ɗauki jihar kuta kebbi shugaban ƙasa ya sa kuɗi zunzurutu miliyan dubu sittin da biyar don ai noman shinkafa kawai ka gani shi kansa mai shigo da shinkafar in ka ɗauka ɗan gwate. ya zuba hannun jari kwarai da gaske a noman shinkafa a gurare irin jigawa mutane da yawa kuma yanzu gwamnati ta tallafa musu yadda za su shiga harkar aikin gona ga dangadan so ni na san cewar Allah ya yadda wannan shine yafi addabar talakan ƙasar nan kuma in Allah ya yadda za a samu mafita amma a yanzu gaskiya ana cikin halin wahala kwarai da gaske wasu na cewar waɗansu daga cikin matsalolin da gwamnatin Muhammadu Buhari take fuskanta wurin gudanar da mulki a yanzu shine mm. ya da baibayu da mutane waɗanda ba su da aƙidoji da manufofi irin nasa kuma su ne kaɗai ake ji ko ake gani ya sanya auba da yawa suke tsayawa ko kuma ba sa motsawa kamar yadda ya kamata a ga canji na zahiri kamar da 'yan ƙasa suke bukata akwai alamar haka in akwai me ya kamata a yi a wannan tabbas akwai wannan tabbas akwai ni kaina na sha faɗa kuma mun sha uh, faɗa a ɓoye kuma da a bayyane kuma ba za mu daina faɗa ba dan ne dan kullum tunawar da muke so mai wa shi shugaban ƙasa wanda kuma su al'ummar ƙasa shi al'ummar ƙasa suka zaɓa ba su zaɓi waɗannan 'yan barandan ba kuma waɗannan 'yan barandan da yawansu mutane ne waɗanda suka fito daga PDP in ba daga PDP suka fito ba mutane ne waɗanda ba su san me ake nufi da yaƙin neman zaɓe ba ba su ma taɓa kaɗa ƙuri'a ba saboda haka waɗannan mutanen da suka dabaibaye shi kaga su ba su da kishin ƙasa ba su da kishinsa ba su san shi wanda iji ya karɓi mulkin nan ba bai su san iya mudade mutum ɗari nawa ne suka mutu don shugaban ƙasa janar muhammadu buhari ya zo ya mulkin nan ba ba su sani ba ba a taɓa dukansu ba ba a taɓa zagin su ba ba su taɓa waka da ƙuri'a ba to a ce yau kusan sun shaƙe shi sun shaƙe ƙasa to waɗannan dole mu ba mu yadda ba mutanen ƙasa kuma su ma sun nuna cewa ba su yadda ba. Hajiya Najatu Muhammad kenan shugaban ƙungiyar ceto al'umma ta ƙasa Najeriya a tattauna da ne da ita a Abuja. to sai dai a daidai lokacin da ake ta jinjina shugaba muhammadu buhari irin waɗannan nasarorin da ya samu da kuma irin matakan da yake ɗauka na bunƙasa sha'anin tattalin arziki wasu 'yan ƙasa musamman ƙwararru akan sha'anin tattalin arziki suna nuna mamakin su akan yadda aka murkushe hannun shugaba muhammadu buhari ya amince da jaye maganar tallafin man fetur da kuma yi wa darajar naira wata kwaskwarima saboda an sani a tun lokacin da yake kamfe bai taɓa amincewa da waɗannan abubuwan guda biyu ba waɗanda yanzu ake ganin cewa za su iya kawo cikas a waɗansu guda da al'amura kamar na yau da kullum. Ga Malam shu'abu Idris kwararre akan sha'anin tattalin arziki. Wato gaskiya duk wani wanda yake kula da akida ta shugaban kasa Buhari kuma ya fahimci tunanin shi da tausayin da yake matalakawa dole hankalin shi ya sosa. Ni ma ina cikin wanda nake ganin a lokacin da aka ce an cire tallafin da ake bayarwa wajen man fetur a ce kuma an yi ma darajar naira gyaran fuska ina ganin lokacin ya yi bai yi daidai ba. Amma abin da ke faruwa shi ne muna zaune a ƙasa wanda kowa yana da halin da zai buɗe bakin shi ya magana yawancin jama'a masana tattalin arziki suna ganin cewa ai bai kamata a bar darajar naira a yadda take ba wato a naira ɗari wasu daga cikinmu kuma suna ganin ba wani dalilin da kake da shi wanda za ka karya darajar naira a tsari irin na tattalin arziki kowane nau'i ka ɗauka daidai yake don kowannen shi yana da hujjojin shi idan ka dubi abin da ya faru a ƙasar rasha ta karya kuɗinta ba ake kira rubul da kusan kashi arba'in bisa ɗari tunanin rasha za ta samu sauƙin abubuwa an samu sauƙin ba a samu sauƙi ba a cikin watanni uku zuwa hudu ƙasar egypt wato misira ta rage darajar kudinta da ake kira egyptian pound wajen su biyar da ninyan ko za a samu sauki amma ba a samu sauki ba Najeriya ko da ta rage darajar nairanta wallahi ba na ganin za a samu sauki kamar yadda mutane suke tunanin wai za a iya samun sauki Malam Shu'abu Idris kenan kwararre akan sha'anin tattalin arziki a tattauna da ne da shi Abuja a lokacin da ake ta bukukuwa na cikar shekara ɗaya na shugaba Muhammadu Buhari akan karagar mulki. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya.